salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadihi wa tamsaka bi sunnatihi ila yawm amma ba'd assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh الحج الفاصل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ثم استمر الشيخ قائلا sannan sai malam ya ci gaba da magana cewa hadha huwa al-asl alladhi alayhi wannan shi ne asali wanda ya kamata a dogara a gare shi in ji shekul islam ibn taimiyya ina iza fala ta ila tafarruqihim a lokacin nan babu bukatuwa zuwa ga ragabuwan mutane da kuma warewar sa ce wannan na goyon bayan wannan wannan na goyon bayan wannan kawai akan tasubanci tashayyu shine mara wannan ya mara wannan baya wannan ya mara wannan baya qala ta'ala innal ladzina farraqu dinahum wa kanu shi'a lalle wa'inda suka rarraba addini gudu gudu suka zama to kungiya kungiya lasta minhum fi shay kai baka kan komai daga gare su an gane ma'anar rarraba addini a kawo a zama kungiya kungiya kowa da irin aqidan shi kowa da irin manhajin shi shine rarraba addini a zama kungiya kungiya na batan gane wannan yau kuma idan ya zama to akwai abin da ake kira hizbiyanci ya zama to wasu mutane su kafa wata kungiya su ce duk mutumin da bai shiga cikin ta ba duk yanda aqidan shi take duk yanda manhajin shi yake dan wuta ne ce wannan kungiya shine safinatu nuh mai sai ya shiga aljanna dole sai ya zo ya yayi mubaya'a ga shugaban kungiya kaza in baka shigo cikin shugaban kungiya ba shugaban kungiya na kasa ko na lokal government ko na state in baka tare da shi kawai kai dan a ne kai an gani babu talazu tsakanin rike sunna da kuma kaba kungiya mutum yana iya zama baya cikin kowace kungiya amma ya yi da littafin Allah da sunna akan fahimtar magabata a nari, to sanya ka'ida cewa ba alaman gane Allah ya amshi sunan ka sai kana gargashin kungiya kaza to wannan shi ne wannan ya zama hizbiyanci in baka cikin wannan koda yi sallama su ke amsa ma koda ka kaza su ce su kai ba ahli sunna ne, me yasa kai baka zo kai mu baya a da shegiwa ne ba me yasa baka yi mubaya aka imamu wani ba to wannan shine kungiyanci to wannan yana daga cikin innal ladzina farraqu dinahum wa kanu shi'a tunda wani ma yana iya kafa irin wannan kungiya shi ma ya sanya irin wannan ka'ida wani ya kafa shi ma ya sanya wannan ka'ida an gane asali ba wai kafa kungiyan bane kadai idan ya zama to ka kafa kungiya amma kana da kyakkyawan alaka da duk sauran mutanen da suke ahli sunna wanda ba kai ba kuma sannan ka tsaya kan littafin Allah da sunna akan fahimtar salafus salih baka kauce wa manhaji na salaf ba to insha Allah ba a saka daga cikin yan bid'a na'am qala ta'ala wala ala alladhina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'd ma ja'a Allah ya ce kada ku kasance daga cikin wayannan wanda suka rarrabu suka yi sabani suka rabu suka yi sabani wayannan shi'a wayannan khawarij wayannan jabariya wayannan sufiya wayannan kaza wayannan kaza an gane ku wanda suka kasance suka rarrabu kuma suka suka yi sabani in ba ma ja'ahum al bayan hujjoji bayyanannu shi sun zo kirkiri ya kamata a ce sun bi manzan Allah ne kai tsaye kulki sai na ce rahim Allahu shaykh al-islam Allah ya rahama ga shekul islam ibn taymiya fakarata bi qawli al-qasid bi qawli hakika ya zo da magana rabagar dama magana da shi alladhi la yahtaju ila sharh wanda baya bukatar wani sharhi ولو أن الناس تعمل هذه da a ce mutane sun aiwatar da wannan nasiha algariya mai tsada a shafiya wanda ke mai warkarwa lama waka bainahum husuma lama waka bainahum husuma wal adawa hmm. wato da husuma bai auku tsakanin su ba ko adawa wala taqatta wala wala taqadu wala taqatta wala tahazzub yanke alaka da juna da yanke alaka da juna bai auku ba kuma tahazzub shine wato hizbiyanci shi ne kamar yadda na faɗa ka sanya wala'u da bara'u akan mazhabanka duk mutumin da baya mazhaban malikiya ɗan bid'a ne ka zama ka zama ɗan hizbiya ko ka sanya wala'u wal bara'u akan wata ƙungiya daga kafa duk mutumin da baya ƙarƙashin malam wani shugaban kaza na kaza ko na local government ba suna sunna bane an gane a kyamace shi ko da ya ce yana riƙo da sunna babu ruwanmu da sunnan shi wannan shi ma dan hizbiya ne shi misali eh ala yadan wahida kuma da sun zamanto hannu daya alaman kalafa ga wanda ya saba musu ba ba da sun zamanto hannu ɗaya ga wanda ya saba musu zalika la annahu ista'malu fikrahu za ku ga cewa in kun duba tarihi na musulunci ana malaman wannan zamani akwai kungiyar da ake kira ansaru sunna akwai jama'atu ahalus sunna akwai jama'atu ahalus sunna akwai ahalul hadis a duniya wayannan kungiyoyi a da ansaru sunna ya samu goyon bayan manyan malamai na sunna su bin ba su albani su fauzan su waye zaga suna yaban ansaru sunna a da kuma ita ansaru sunna kungiya ce da aka kafa wato aka kafa ta yadda aka kafa ainihin wannan kungiyar izala a Najeriya ansaru sunna a masar gajiya ce a sunna kungiya ce akwai shugabanta akwai ciyaman inda akwai kaza akwai kaza amma lokacin suna riko da sunna malaman sunna sun yabe su amma lokacin da suka fara kaucewa manhaji aka samu masu inkarin hadisi a cikin su aka samu masu inkarin sihiri a cikin su aka samu masu inkarin kaza ya zama to kuma kungiyar ta zo tana ta neman duniya har tana hada kai da ainihin sufiya tana hada kai da ƴan bid'a shine magana shine mukbil ke cewa yanzu sun tashi daga ansaru sunna sun koma ansarun bid'a wal mal eh yanzu sun tashi daga yanzu ba a kiransu ansaru sunna sunan su yanzu ansarun bid'a wal mal kage nan tunda yace yanzu sun tashi daga wannan adaba da suna kai saboda musulunci ba wai yana kin abin da yake ki kungiyanci kuma galiban in an kafa irin wannan kungiya galiban da wuya aka kubuta daga wannan ba Allah ya taimaka ba sai shugabannin sun jajirce. idan shugabannin suka jajirce suka nuna fa wannan kungiya mun kafa ne adireshi ne kawai damu mu bambanta kanmu daga sufaye da sauransu amma fa duk mutumin da bai shigo cikin mu yana na ahlus sunna kuma za mu yi alaƙa cikakke da duk wanda bai shigo cikin hoto wayannan ba su da matsala wayannan har yanzu na cikin sunna amma da zarar mun ce alaman soyayya da kiyayya sai ka shigo sai ka zo kayi rijista sai yi rijista karkashin ciyaman din ko karkashin sakatare ko karkashin waye to shi nan sun zama hizbiyun sun zama to yan bid'a na ba zan gane wannan yawwa yace wa kadhalika law annahum ta'amalu fikrahum haka nan da sun aiwatar da tunaninsu wa ba'adu anfusahum an at-taklif kuma suka nisantar da kansu daga takalidi eh, daga makauniyar biyayya suka nisantar da kansu daga ta'assubanci da ainihin kungiyanci da rarrabuwa bai tabbata ba wa kaidu a kaidu yin ba da makircin sashe ga sashe da sun zama to ƴan uwa mutahabi masu soyayya ga juna walamma ma wajadat walamma wajadat fi mudatil fi madal qurun mazahib da ba a samu mazhabobi ba tsawon karnoni ko da ba a samu mazahib ba au ahzab ko kuma kungiyoyi kungiyoyi masu kungiyanci ahzab fikriya fikriya a samu kungiyoyi masu tunani daban-daban ikhwanul muslimin hizbut tahrir waye waye jama'atu tabligh sururiya haddadiya kaga dukkan wayannan mazahib fikriya din nan da ba a same su ba ɗan kudubiyya duk ba za a same su ba wa ma ila zalika da abin da ya kama da wannan ko da yake da Allah yake neman taimako ce eh to ai kawai su shi za ku yi shi ne kamar misalin ansaru suna sun kafa ta sun mata rijinta kan su mabiya kitabu wa suna ne kan fahimtar salafus salih a gani to da malaman ana samun manyan malamai akwai babban malami ya yi ta'aliki ya yi ta hakikat akwai wani wannan sharhi da wani yan ta'aliki da sharhi da yawan bulugun maram wani Hamidul faki Sheikh Hamidul ya rayu tare da Nasiruddin Albani kuma sun san shi ana mutunta shi babban malami ne ya jagoranci ainihin ansaru sunna shi mutum ne mai riko da sunna mai son sunna din a gari? to da kuma nan ba ne matsala ba ba wai dan an yi rijista ba a'a menene menene kuke bi in abin da kuke bi aka duba shi aka cewa a cikin shi akwai kungiyanci akwai bangaranci sannan kuma kuna bin wasu abubuwa na bid'a sun saba mu sunna shikenan amma da zaran kun tsaya kan sunna kyam ba kwa yin hizbiya ba kwa hizbiyanci shikenan kun tsira ba kungiya bane ake ki kungiyan ana ana ke kungiyanci ake ki an gane saboda sai dai kuma na faɗa abin yana da wuya sai mutane sun jajirce idan mutane sun kama kungiya sai kuma kaga suna ganin wani bai tare da mu mai sa baya tare da mu ba a ruwan mu da shi kuma nan sun gaba yawo an gane wannan amma da yawa alƙalin da an dai mutanen masu fahimtar addini ne wasu sukan yi ne saboda kasarsu, su kasar za ta ce ba mu yarda da wani malami ya yi wa'azi ba sai ya san inda ya fito in ba a san inda ya fito ba kare ya yi wa'azi a nan wajen sun nan takure in wani abu ya fara ce to wani kungiya ke. kina kake suna fatan gane ta irin wannan sai a tilasta musu yin hakan amma ka duba saudiya babu ruwansu da wannan ko saudiya kowane malami karantarwa kawai yake kowane malami karantarwa yake amma akwai garuruwan da dole ne sai ka nuna adireshin ka kuma ka nuna abu kaza ba ruwansu da kai kaga saudiya yaman su yaman kawai karantarwa ne malami kawai in ya yi a cikin rufin sa ya tsaya ya karantar da suna yadda ya kamata Eh. masar suna da shi masar suna da ainihin ansarar suna amma ansarar suna da yanzu yi nisa cikin biri'a sun kutsa cikin biri'a sosai wajen aƙidansu da manhajinsu an gane ku ba dole bahiyya fi sami irin kamar yadda Buna mai yanzu akwai ƙungiyar da in baka yi mu baya a ga wani imam ba kai kawai suna kallon ka su ga su muƙallidai ne su ga kaza ga kaza ga irin akidun su ga wasu irin abubuwa nasu sun tsaya kan mazhaba guda ɗaya kyam kuma suna ganin duk wanda bai shigo cikin su ba kawai ba ruwan su da shi akwai wanda ma ba sa bin kowa sallah sai su isu ba sa cin yankan kowa sai su isu kaga wannan sun tashi sun zama hizbiyun na'am بسم Rahim, الرحمن الرحيم rahim al الرحمن الرحيم الخلاف na ثاني wa khalaqu ba'da zalika fil ilmi في imana sun yi sabani bayan wannan cikin imama da alati hi wanda shine mafi girma dai mafi girma mafi hadari na mushkila shine mafi girman mushkila wanda ya fuskanci musulunci gaba daya imamanci an gane ya zama to mafi girman mushkilan da ya fuskanci musulunci bayan manzo Allah ya rasu wane ne zai zama shugaba bayan annabi ya rasu wannan al'amari ya zo ya zama musulunci matsala اختلف المهاجرون والانصار فيها حقيقه مهاجرون ده أنصار سنجي ساباني أجكنتا وأذعنت الانصار الى وأذعنت وأذعنت الانصار الى بيعه لسعد ابن عباده يو أنصار sun jawo sun miƙa wuya zuwa ga albai'ati da sa'ad bin ubada annabi na rasuwa sai ansar suka zauna a wani waje ana kiran shi saqifa bani sa'ida saqifa sa'ida a wannan wajen suka zauna suna so su fitar da shugaba su sun riga sun zaɓi wani mutum ana kira shi sa'ad bin ubada dama shine kaman shugaban mutanen ansuwar to sai suna cikin wannan hali sai aka samu wasu mutane masu dan kishi daga cikin su daga cikin ainihin ansar din ba suka je suka yi sauri suka yi suka bada labari ga ainihin abubakar da umar cewa gafa abin da ke faruwa ba wasu mutane daga cikin ansar suna so su nada shugaba daga cikinsu ya kamata a yi sauri a zo a ainihin tarowar na al'amari kafin musiba ya samu al'amarin musulunci Shi ne abubakar da umar suka yi sauri saboda an ce musu in ba su yi sauri ba za a nada kuma haka nada ne zan fitina ne ba su kai sauri su biyu ba su tsaya kiran kowa ba saboda in an tsaya wani jiraye-jiraye za a samu matsala suka zo suka tarar ansar sun taru a wannan wajen sai kifa banu sa'ida ma bani sa'ida shi ne nan tashi suka ji ana ta magana shugabanci abubakar a sai umar ya ce yana so ya yi magana sai abubakar ce bari in yi magana ke a bari in yi ta abubakar ce bari in yi shi sai ya kauce ma abubakar nan take abubakar sai ya zo ya yi magana yana ce musu ya ku mutane kun san cewa manzo Allah ya riga ya alkawari cewa mu ne mutanen Qurayshawa ya kawo hadisi ya riga ce Qurayshawa su za su zama to gabanni matuƙar ko da mutane biyu suka rage a cikinsu su za su yi shugabanci an gane ko kuma ku ne mataimakanmu kada kuma ta mun sha wahala ga addini mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza sannan ko muka taso daga can maka muka yi madina duk tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saka mu ne muka yi hijira kuma ku ne masu taimakonmu. sai kawo hadisai bayan ya gama kawo hadisai sai kowa ya tsit sai wani bawan Allah kawai ya daga murya ya ce la su ba su yadda ba sun ji wannan hadisi amma minna amirun wa minkum amir mu ma a samu shugaba a cikin masu samu kowa kowa ya samu shugaba a cikin shi ba mu yadda a cikin ku ce mu ba an gane wannan ku ana cikin wannan jayayya shine sai ainihin Umar da ya ga cewa mafi yawan mutane sun karkata ya ga an dan fara hayaniya kara mafi yawan mutane hankalin suna tare da wannan magana da aka yi sun gamsu kawai sai Umar ya ce kawo hannunka ma ba baya a da mafi yawan sun da sai Abubakar ya kawo hannu sai umar ya masa da kowa ya ga ya mu umar baya daga abubakar ya mu baya suka ce sai kowa kawai saura daga cikin amsar sai suka miƙa wuya su ma an gane wannan ko sai ya to a nan wajen an yi mubaya wannan baya ya auku ne ba shiri idan abu ya ce to bari a tsaya jira a gaya wa masu ruwa da tsaki bari a kira kwamiti na shura wanda komai manzo Allah ke neman shawarar su sallallahu alaihi wasallam kafin nan wajen fitina zai auku an gane shi ne umar ke cewa na a wato daga baya bayan abubakar na mulki suke cewa idan wane ya rasu zan yi mu baya a gawa ne umar ya ji sai to da mutane mun dauka mu baya abun wasa ne fa mu baya yana hannun ahalul halli wal aqd akwai masu hannu akwai masu ruwa da tsaki wanda su ne suke zaben shugabanni mu ma abin da ya faru ga shugabanci Abubakar ya zo ne a afke ba a shirya ba amma kuma duk da haka Allah ya tsare sharrinta saboda wanda aka zaba din dama shine ne ya cancanta a zaba din an gano wannan ku saboda haka wannan shine abin da ya faru a can sakifa amma abin ya so ya zama rikici da ba dan Abubakar ya tsara abin da hikima ba Abubakar ya bi su da hikima ya musu bayani kuma ya haƙuri da hayaniya har ya zamanto mutane sun gamsu da mubaya'a din daga bayan sai aka zo aka yi masauran mutane bayani akwai mutanen da lokacin da aka zaɓi shugabancin abin bai musu daɗi ba yaya aka naɗa shugaba ba a neme su ba daga cikin wanda abin ya dama akwai aliyu bin abi talib akwai kuma abbas ai suna da haƙƙi ya kamata in za a kira in za a kaza a zo a sanar da su gashi za a naɗa shugaba shine abubakar yake cewa fa abin ya faru ne fa baktatan in sun tsaya kiraye kiraye fitina zai auku in dai ba su tsaya an yi bai'a a lokacin ba to lallai mutanen madina za su yi bai'a kuma abin zai janyo rikici an gane wannan alhali manzan Allah ya riga ya faɗi wanda za su yi shugabanci a lokacin Ali bin Abi Talib kowa ya yi mu bai'a shi bai sauri ya zo ya yi mu bai'a ba ai muna da haƙƙi ai ya kamata a ce an same mu an bayani ba a mana bayani ba an gane shi ya ɗauka kamar da gangan ne a wakar da Umar kawai ka taru da su biyu kawai da mutanen Madina kawai aka kiyaye da shugaba ban san cewa fitina ne ke so ya auku ba wanda gara abin da su abubakar suka yi da sun tsaya jira da an samu matsala ila da nan take za a fara zara ta kubi ana yaki eh kun ji wannan shine fitinan da ya faru na farko na'am shekaru yana taimakawa da gogewa a rayuwa wani lokaci za ka ga cewa saurayi yana da karatu amma kuma ba shi da hangen ninsa. wani in ba ka yi amfani da dattaku da hangen ba sai a yi ta samun rikici a cikin al'amari wani al'amari an shiga haƙƙin ka yi kaza amma kai shuru kai ka bada kai haƙuri. saboda hangen sai ka ce Allah ta'ala ya kawo taimako ta inda baka yi tsammani ba kaga Aliyu ya tsaki zuwa shugabanci da ba dan Abubakar ya nasu ba dan Umar ya ce ya ce ya kamata kawai a manta da shi ba ruwanmu da shi gaba daya to shi Abubakar da ya ga cewa abun da Aliyu bai zo ba yayi ta hakuri ya iya ya da mataki a kan shi daga baya da aliyu ya ga cewa ba mutane sun fara canza mishi mutane sun nan gashi kawai sai a ta takewa ina so ya kawo matsala ga musulmi shine sai ya aika ba da wasiƙa ya aika da sako ga abubakar cewa ina so in ganka amma ba na so in ga kowa sai kai kaɗai umar yana ji sai ce wallahi sai an ji da ni <laughs> wallahi sai an ji da ni mutumin da ya zo ya ware da jama'a ya ware banu hashin gaba ɗaya ya ki zuwa ya baya kuma ya zai ce kaza kaza abubakar ce ba ruwanka zan ji A abubakar ya kama hanya ya tafi abin shi da ya tafi ya je yana magana da aliyu aliyu ya cewa wallahi abin da ya sa nake zuwa mu baya a badin wani abu bane ba wai ban yadda da shugabancin ka bane an yi a kira ni ne ina da haƙƙi kuma a kira ni kaga yana da haƙƙi eh mutumin da yake da haƙƙi a kira shi ba a kira shi ba ya kamata ya koka zuwa shi abin da ya mamaki ya aka yi ko an naɗa shugaba kamar shi ba a gaya mai ba shi ne za a baka yi fashe da kuka yi cewa wallahi mutanen gidan manzan Allah sun fi soyuwa a gare da fiye da kowa ce wallahi wannan abun ne ma kaina ba wai san raina bane mun ji tsoro in ba a yi mu baya'a ba to lalle za a samu rabuwa kuma za a samu yaki sai ba da labarin abin da ya faru nan take Aliyu radiyallahu anhu ya gamsu shi ma yayi mu baya sai shigo cikin jama'a shikenan al'amari ya wuce to aka sabani tsakanin Aliyu da Abubakar ba wai yana jayayya kan waye dace shugabanci ba a an nada shugaba ba a kira shi ba shine matsalar shi kamar da aka yi bayani abun ya zo ne baktatan kuma Allah ya kare sharrinta da ba dan an yi haka ba da al'amarin ya to zubar da jini da sauransu to shikenan sai ya sauka ya shigo cikin jama'a ya to daga cikin masu ba da shawarwari yan majalisa na Ali bin Abi Talib radiyallahu an ana Bakar radiyallahu an afwan wa ana tul ansar ila ibnai a lokacin ansar sun mika wuya zuwa ga bai'a ga shugaban su sa'ad bin ubada Allah ya kara masa yadda. hujjatul ansar a cikin wannan bai'a din annahum nasarur rasul eh hujjar abin ganin suka dace shugabanci ai suka taimaki manzon Allah wa ayyadu suka karfafa shi wa qala qurayshiyun inna eh, mu muka dauko manzon Allah daga Makka muka kawo shi Madina lokacin da mutanen Madina sun mutanen Makka sun kyamace shi muka ba da ranmu da dukiyarmu wajen ganin sai ya isar da sakon Allah kaga mu muka fi dacewa da shugabanci qala qurashiyun inna al-imama la takun illa min quraish sai qurayshawa suka ce karkashin jagoranci Abubakar radiyallahu anhu shi ya wuce abin yace lalle shugabanci ku manta ba manzon Allah ya riga ya faɗa sallallahu alaihi wasallam lalle shugabanci ba zai kasance ba sai cikin qurayshawa ma sami al-ansar qaulan rasul sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ansar suka ji maganar manzo sallallahu alaihi wasallam daga hadisin sa mai daraja la inna min quraish shewa shewa gabanni suna daga cikin quraishawa hadisi ne mutawatir na'am sallama al'amra lil muhajirin sai suka sallama al'amari zuwa ga muhajirin sai suka yi mubaya ga siddiq su ma ansar din ku kuje abin da ya faru da kuke tunanin da ba a je ba da sa'ad bin ubada da sa'ad bin ubada ya zama shi ne shugaba A gane wani hu? kuma tun da ya riga naɗa shi warware shugabancin zai yi wuya kuma manzo Allah ya riga ya faɗi baya rasuwa suwana wanda suka dace zama shugabanni a abin da Qurayshawa ne to da yake akwai hadisin nan da suka ga wuya suka yarda inda ce babu hadisi ce mu ba ba mu taba jin hadisi mun bai da ba alhamdulillah idan al'amari ya taso sabani tsakanin mutane ba shi wani matsala amma kyakkyawan manufa shi ne a zama yawa sabani ba shi ne matsala ba kyakkyawan manufa iya zaman tu muna sabani da kai amma kowanne daga cikin muna da kyakkyawan manufa ana neman gyara ne insha Allah za a samu gyara na'am za su iya sanar mantuwa mantuwa kasan kamar umar da lokacin da aka ce annabi ya rasu ya manta da abin da ya haddace sai lokacin da abubakar ya zo ya kawo nassi kuma ka san malamai suna yawan bayani idan waƙiya ta auku nazila ta zo ana gane mai ilimi ne da mai natsuwa ta hanyar za ka in ina biya faru kamar hayaniya ya zo sai aka lahalaye mutane to idan wanda kaga cewa ya tsaya kyam hankalin shi bai tashi ba ya tsaya kan nassi to wannan mutumin ya fi kowa ilimi ya fi kowa natsuwa kada lokacin da al'amari ya yi rasu a yi akuna na rasuwan manzan Allah hankalin kowa ya tashi Umar ka duba zurfin ilimin Umar ya manta da tun nusus da ya da shi amma Abubakar na zuwa sai kawo ma Muhammadun illa rasulun karkarar min qabli rusul Umar ke cewa wallahi talla wannan nassi na haddace shi amma na manta da shi an gane yawwa so daga kore shi idan wake a auku na nazila zaka ga wani babban malami ne amma zai manta wani kuma nan take abin na kuma kawai yana nasi na ta zuwa mai kawai nasi na ta zuwa mai sai ya amfani da wannan nasi sai ya samu nutsuwa بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال an karɓo daga abi huraira Allah ya ƙara mishi yadda ya ce kharaja rasulullahi sallallahu alaihi sallan za ta yawmin aw layla manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita wata rana ko wani dare kawai sai ga shiga abubakar da umar kawai Allah ya kara musu yadda وقال ما menene abin da ya fitar da ku daga ku wannan lokacin قال الجوع yunwa ne ya fitar da mu ya rasul Allah قال sai manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallam ni ma na rantse da Allah wanda raina ke hannunsa ah. la akhraja lillazi akhrajakuma abin da ya fitar da ku shi ya fitar da ni ni ma yunwa ya fito da ni ni ma na zo neman wato wanda zan zo in samu ne ko samu dan abinci a wajen shi kuma ku tashi mu je fa qama ma'a manzon Allah wanda Allah ta'ala ya ce masa wa wajaraka a'ilan fa agna Allah ya same ka wato mabukaci wanda ba shi da shi Allah ya wadata ka shi ne kuma za a ce yunwa ya fitar da shi jama'a wa wajadaka a'ilan fa agna mutumin da yake ganiyun yaya za a ce yunwa ya fitar da shi jama'a me za mu ce kan wannan wannan ba za mu ce hadisi nan da ibi ba ne saboda ba za mu ce ya yi karo da nassin qur'ani ba eh ya za mu yi mu haɗa alaƙa tsakanin wannan hadisi da wancan aya nan ya za mu haɗa alaƙa tsakanin su. na wani bawan Allah ya ce wa ana nufin wai ginin nafsu ne bai da wadata to annabi yana da wadata sallallahu alaihi wasallam saboda duk sanda duk sanda aka yi yaki aka samu faidi manzon Allah ya yi bujan na shekara guda hadisi ya tabbata kan wannan kuma har sahabbai sukan zo gidan manzon Allah ma a ci abinci ko ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa illa an yi azana lakum ila ta'amin illa an yi uzana lakum ila ta'amin gaira naziri na inahu walakin idza du'itum fadkhulu wa idza du'imtum wa idza wa idza da'imtum fantashiru wala a wala musta'sili li hadith inna dhalika kana yu'zi an-nabiyya wa yasahi minkum wallahu la min al-haqq kaga shi kenan manzo sallallahu alaihi wasallam yana ma kiran sahabbai ciyar da su manzon Allah mutane suna zuwa su nemi taimako wajen shi manzon Allah manzon Allah kaza to ya za a yi kuma ce har ya ji yunwa ya buƙaci abinci to yanzu akwai karo tsakanin wannan hadisi da aya babu karo manzon Allah mawadaci ne amma kuma mutane mabukata suka zo wajensa manzon Allah baya cewa a'a ko da iya abin da ke hannun shi kenan manzo Allah yana bayarwa sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah kun san da mu san da wani ina ganin hakim bin zamu ne cewa sa'altu nabiy sallallahu alaihi wa sallam fa a'dani thumma sa'altuhu fa a'dani thumma sa'altuhu fa a'dani sai na roki annabi ya bani na ƙara roƙon shi ya bani na ƙara roƙon shi ya bani sai ya hakim amma ya kuma indi min shay'in falan addalan addakirahu anku sai duk abin da ke waje yana kuma menene ban taɓa koyi shi a gare ku ba inda ina da shi wallahi zan ba ku shi manzo Allah inda yana da shi ko da a da ainihin wato dukiyar shi ya kare gaba daya iya na ƙarshe kenan zai miƙa wa mutane iya zo daga baya kuma ya kare nema misali an gane to wannan yana daga cikin tarbiyyar da manzo Allah ya wa kansa kuma iyalan manzo Allah sun gamsu da wannan tarbiyya din an gane iyalan manzo Allah Aisha ta yi koyi da manzo Allah wajen kyauta akwai sanda dan uwanta wannan kai wannan abdullahi bin zubair dan dan wannan dan asma'u wato ya zo ya ce wallahi shi yana so ya sanya takunkumi ga aisha ta cika kyauta shi ne har ta ji haushin shi ta ce ba ta ba shi yanzu har abdullahi bin zubair zai hana ta yi kyauta da ƙyar ya shawo kanta ya yi ta neman sulhu ta ce ba za ta yi sulhu da shi ba sai tana ganin ta yi koyi da manzan Allah manzo Allah in ya mallaki dukiya duk abin da ya mallaka maroki ya zo wani ya roka nan take za ta bashi a nan take annabi zai bashi an gane wannan ko saka manzo Allah shi ne bambancin manzo Allah da mu mu muna yin budget mu ajiye duk abin da ya taba budget din ba za mu ba za mu yarda da shi ba amma manzo Allah idan yayi budget sai ya ga wani na mabukaci ya zo nan take yana fitar yana yana ainihin wargaza wannan budget din ko ya gane wannan ko to wannan ne abin da za ga akalaniyin sun kasa jam'i din shi akalaniyin suna kawo wannan hadisin sai sun inkarin shi su ce an wulakanta manzan Allah ya za a yi manzan Allah mutumin da yake mawadaci a zuwa ce a samu wani hadisi wannan zagi ne ga manzan Allah a ce har ya zo yana jin yunwa ce dama jin yunwa dama an ce mutum na jin yunwa shi kenan zage shi su sun ɗauka jin daɗin rayuwa da ƙoshi shi ne nuna kai mai imani ne su sun yi mummunan fahimta ga addini alhali duk mutane masu addinai wato dan mutum an ce yana jin yunwa baya nuna cewa Allah baya san shi dan mutum kuma ya fi kowa wadata ya fi kowa koshi baya nuna wai shi Allah ya fi so kamar tunanin su gaba ɗaya yaya za a yi a ce manzan Allah ya ji yunwa to an zagi manzan Allah to me yasa mutum ke azumi inda jin yunwa aibi ne ai ba za a yi azumi ba kusa ga wannan tunani ne wanda yake mummuna hadisin nan bai yi karo da aya ba kai ne kwakwalwanka ya karo eh kuma kai baka samu tarbiyya bane wajen malaman addini shi yasa kawai ka gina tunaninka wani iri misali na'am aqama ma'a shine sai suka miƙe tare da manzon Allah ta rajulan min al-ansar sai manzon Allah ya je wajen wani mutum daga cikin ansar ya halatta kana cikin matsala matsala ya dare ka sosai ka je wajen dalibin ka ke bantacce akwai ɗalibin da kun ga kun zama ɗaya kai da shi an gane sai malami ya tashi je wajen ɗalibin gafa al'amarin da ya riga ya faru wanda ɗalibin ana ha maza ha mata ba zai zo yana yadawa ba wane ya zo waje na ya ce ba yana jin yunwa wane fa ya zo ya rute ni la an riga an zama ɗaya ga eh. huwa laisa fi baiti sai shi da manzo Allah ya je wajen wannan mutumin sai gashi baya gida alamma ra'atuhu imra'a a lokacin da matar shi ta ga manzon Allah sallallahu alaihi marhaban wa ahlan tace kai marhaban sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu ya ce mata ina wane yake ah, ya tafi dan ya dibo mana ruwa ne wane ya tafi dan ya dibo mana ruwa yanzu maza ne ke zuwa dibo ruwa ko mata yanzu za ga mutum namiji ba kake yana kwance yana je ki dibo mana ruwa ya sa matar shi layi cikin maza wani in wata ya ƙare sai ba matar shi kuɗi ya ce ta tafi kasuwa ta yi soyayya yana kwance ya tura matar shi ta yi alaƙa da maza sosai daga baya in banna ya faru ya zo yana nadama wa ya zila sai ce mijinmu ya tafi don ya ɗibo mana ruwa ana nan sai ga wannan al'ansari sai ga shi ya dawo sai kalli manzan Allah sallallahu alaihi da abokansa guda biyu kuma qala alhamdulillah sannan sai ce alhamdulillah ma ahadun al-yawm akrama abiyafa minni yau din nan babu wani mutum wanda ya fi baki masu daraja kamar na ba wanda ya fi morewa da baki farin ciki ma yake yi eh fantalaka fajahum bi iskin fihi busru eh. inda inda batul yace to wallahi na yi farin ciki da zuwan ka amma bai yi bujin da kai ba kai hakuri aka maka Allah gaskiya a kun da ban ba ku abinci ba saboda na riga na yi ne to shi wannan ba usulubi bane na musulmi musulmi duk sanda ba ko zo masa ko da yayi budget to zai lalata wannan budget din manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu yawan shi bature ba ruwan shi da falyukrim dayfahu in zaka zo ba ya mai ba to wallahi sai dai fitar fira ba abin da ya hada bature in ma ya gana ma zai ringa cin abinci kuna tattaunawa da shi da kai hakuri ba kaga na baka abinci ba ba gaya mun zaka zo ba na'am na'am fa talaka wa ja'ahum bi rizqin fihi busu sai ya tafi sai ya zo musu da wani dumbuje ya karyo wani dumbuje na dabino wani ya karyo irin a reshe na dabino bond sai ya taho da ainihin wannan dumbuje wanda a ciki akwai akwai busur wa damar nau'i nau'i na dabino akwai a ciki a kulu. sai ce mashi gashi ku ci wa haka zal mudiyata fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wajen da ya ba su wannan dumbuje sai kuma ya karɓi wuka ya ɗauki wuka sai annabi ya ce masa iyaka wal halu na san za ka je ka yanka ainihin tinkiya ne ko kaza ka shedin ka da wanda ake tatsan nonon ta kada ka je ka ɗauki wanda ake tatsan nono saboda kuna tatsan nono kuna fa'idantuwa in ka yanka nan gaba da wanda za a samu nonon za a tatsa an gane wannan ko a lahu a lokacin sai sai wannan bawan Allah sai yanka musu ainihin wannan tunkiya wa akalu na ashad wa min zalika wa shari. suka ci daga wannan akuya manzo Allah ya ci nama ku mm. kuma suka ci daga wannan dimbuje suka sha ma an shaba'u bayan sun koshi mm. wa rau sun koshi da abinci kuma sun koshi da ruwa sun sha nono kenan sun ku sun sun ci dabino sun sha nono sun koshi ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya bi bakar da umar sai Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce Abubakar da Umar Allah ya kara musu yadda alladhi nafsi bi yadi na rantsi da Allah wanda raina ke hannunsa alunna hadha an-na'im da sannu za a tambaye ku wannan ni'ima din yawmal qiyamah gobe kiyama um, a karanta komai ku yi shi kuma yunwa ne ya fitar da ku daga gidajenku sannan ba ku dawo ba sai da wannan ni'ima fa ya same ku eh, ya ba za a tambaye ku wannan ni'ima da kuka samu bai kai da shi Allah ya kosar da ku bayan kuna jin yunwa shin kun bauta ma Allah ne ko kun gode ko kun saba mishi za a tambaye ku a wa? muslim na qawluha yasta'bu ayatu ma ma yahz eh cewa da aka yi ta'azib wato ay yadruhum amma al'azab yana neman ruwa mai dadi ruwa tsaye shi ne ruwa mai dadi na wal is bi kasr al ayn wa iskan al zal al mujama na'am na wa huwa al kibasa shi ne dumbuji na wa hiya al shi ne reshi wal mudiya bi dam al mim wa kasriha shi hiya sikin ne wuka na wal halub al laban shi halub ma abuci ya nono والسؤال عن هذا النعيم سؤال تعديد النعم eh tambayar da za a ga wannan ni'ima din tambaya ne na lissafa ni'imomi na su'alin tawbih wa ta'dhib eh ba wai tambaya bane na zargi da kuma na azabtarwa wallahu a'lam a gani wato za a ce ashe ba na muku kaza ba ashe ba na muku kaza ba za a ringa lissafa musu ne me kuka yi da shi a gani ya Allah da ka ba mu wannan mun gode maka mun bauta maka an gani to wannan shine abin da ake nufi da tambayar da za a yi musu ba tambaya bane na ta'azibi dan tambaya yana da agrad da yawa eh akwai akwai tambaya da yawa na azina da agrad wallahu a'lam wa hadha al-ansari alladhi adawtu huwa abu abu al-haytham ibn tayhan wannan ansari wanda suka je wajen shi shine abul hay abul hay abul haytham ibn tayhan ibn tayhan radiyallahu anhu ah. أرشد جاء مبينا مبينا في رواية haka yazo mubayyana a bayyane a cikin ruwayan Tirmidhi da wannan sa kenan ko da malami yana da dalibi yana da dalibai wato alakan shi da ɗaliban ba ɗaya ba ne? ina ba san gane akwai ɗalibin da za ka iya gaya wa bukatan ka akwai ɗalibin da ba za ka gaya wa bukatan ka ba wani ɗalibi ka gaya mai bukatan ka zai iya zuwa ne ya je ta yaɗa wa mutane an nike ciyar da malam ko ko so ɗaya baka ba yake duk rayuwar malam gaba ɗaya ai ni nake ɗaukar nauyin ta ai malam kullum insha Allah waje na yake zuwa ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza da wani kuma kamar wannan bawan Allah manzo Allah akwai sahabbai da yawa amma manzo Allah ya ce mu je wajen shi je wajen shi domin neman biyan bukata kenan duk yadda mutum ya kai akwai sanda zaka ga zai nemi bukata wajen wani ba zai taɓa yiwa a ce zaman ka kawai haka nan kawai baka da bukata wajen kowa ba la yuke an gane wannan ko amma ya zama su akwai wasu kawar wanda masu rufin asiri kan al'amura idan irin wannan abin ya taso to su za su yi abin kuma cikin rufin asiri ba tare da gori ba ba tare da yada wasu manganu marasa daɗi ba misali Allahu alam al-asqal imam an-nawawi bismillahir rahmanir rahim eh. babu wa'azil ba da afiyati kuma shawarar da nake ba 'yan uwa in sun ga hadisi irin wannan kada mutum ya ringa fassarawa da tunanin shi duk irin wannan shi ne ya halakar da irin su abu jabar irin nan hadisai zai dauko ya wani ma sai fashi da shika shi wai kaji an ce annabi yana jin yunwa ai wannan zagi ne ban taba ganin an zagi manzan Allah an ci mutunci shi kamar wannan ba haka ake yi to da idan mutum ya dauki hadisi kawai sai fassara shi da kwakwalwanci maimakon abin da ke kawo tsira ka fassara Qur'ani da hadisi akan fahimtar salaf hmm. duk wani hadisi magabatan mu su kyale ba sun fassara mana shi wani sai ya aje fassara sai ya dauka ya fassara jaran hadisi ya zo ya tada hankulan mutane yace gashi a cikin sayar bukhari an zaki taba an wulakan tashi. ai dole hankali kai tashi wai shi anan wajen yana kara annabi ne sai ya zo ya dauko hadisi ya faɗa abin da ya faɗa misali wani lokaci ma har da ƙara gishiri sai ya faɗa abin da manzo Allah ma bai faɗa ba ko ya faɗa abin da baya cikin hadisi to saboda haka ko da irin wannan abin ya farka da ana yin samun zamiya ga wani malami yana da hawan sunna in ya kawo abin ka ɗauki ainihin shuru na manyan malamai na suna za ka sabanin abin da ya faɗa inda akwai aibi da wanda za su fara yin bayani su ne manyan malamai tun daga ga malamai ba su yi bayani ba kwakwalwanka ya baka aibi to aibi wajen ka yake kwakwalwanka da yi mummunan fahimta to ka koma zuwa ga ainihin malamai za su yi maka bayanin abin da ake nufi ka duba wani fassara da wannan bawan Allah ya yi wai wata mata ta zo jin annabi ta ce in di haja ina da bukata wai sai ce wai ta tsoyi ya zilla sai jingina wai tana da bukatan alaƙa tsakanin namiji da mace nan take ya mutsa ya ce wai sai kodiya wai sai matan annabi ya tafi da ita ya yi mata kaza ya mata kaza in ka ji mangarin da ya shiga da daɗin ji to kuma wannan kwakwalwar shi ne ba shi wannan kawai wanda an ce haja sai jingina haja zuwa ga mummunan abu me kuma ya kamata ya yi ai hadisi yana da shura. an ce fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun ka fasara shi yaya magabata suka fahimci wannan hadisin wallahi wani ba ruwan shi kawai hadisin zai dauka shi ya san larabci sai dauko ya fasara ya yamu da al'amura ya fasara shi da ganin daman shi inda akwai irin wannan tunani malaman sunna za su dinga fassara sahih bukhari a cikin rediyo da tv inda sun san cewa ah, yanzu kana ganin sufaye suna fasara jawahir ma'ani a rediyo tv me yasa shirkar da ke ciki su da ba zai yi sayi bukari wanda kullum ake sauke shi a cikin rediyo da tv ana nuna wa mutane kyakkyawan abu da ke ciki kuma ka ce wai mummuna abu ke ciki shi ne da gaske in mutum banza sai fasara hadisi da ra'ayin shi da gaske Allah shi kiyaye na tuna da wani wanda yake wai yaya za a yi mu ce bankunan nan na turawa ba su da kyau bankunan turawa ga shi suna ta ci gaba kullum ci gaba suke zo ku ce ba su da kyau in muna ya kawo wani irin ya mutsawa ya ce ai kaza ai tun da kaga shi yasa mu musulmi kullum muke cikin talauci da koma baya idan an kawo abu mai amfani sai mu ce ba shi da kyau kaga wannan ya fasara ne da irin shi mutum ne wanda yake materialist shi yana ganin alamar ci gaba shi ne kai ta samun kuɗi in kana ta samun kuɗi irin na ƙaro na dokai kana ci gaba ne ya laita na lalamisul ma'uti ya ƙaro inna hu la zu hazin azim da ma a ce mun samu misalin abin da aka ba karu, duk shi ya more ma abokin babban rabo ne turawa sun more suna ta samun kuɗi mu musulmi muna ta cewa riba ne riba ne ka duba tunani wa iyaz billah babu wazin marid ba da afiyati babu wa'azin mara lafiya bayan ya warke tazkirihi wafa bima ahada Allah ta'ala alai da kuma tunatar da shi cikawa da abin da yayi ma Allah alƙawari idan mutum ba shi da lafiya yakan yi ma Allah alƙawari ba wanda ya sani sai shi ya Allah in na warke zan yi kaza ya Allah zan gyara aiki na ya Allah zan tuba ya Allah zan yi sadaka to idan mutum ya warke ka tunatar da shi ka ce wani ka kai akwai wani alƙawarin da kai baka da lafiya ka cika wani alƙawarin shine na ainihin tuba da waninta ta Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wa'ufu bil ka cika alƙawari inna kana lalle alƙawari ya kasance abin tambaya Allah ya ce da masu cika alkawarinsu idan sun yi alkawari ayoyin a cikin babi suna da yawa kuma sanannu ne su Ibn a cikin littafin Ibn Sunni daga ainihin Khawat bin Jubair radiyallahu an. Qala Sai shi wannan bawon Allah Khawat bin Jubair na yi rashin lafiya sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaida ni sahal jism ya hawa sai manzan Allah ya ce jiki ya warke ko ya kai hawa na'am waje wa jismuka ya rasu, ya lamba. kai ma jikinka ya warke ya rasu, na san kai ma ya rashin lafiya kenan manzan Allah yana rashin lafiya yawwa rashin lafiya ba ya nuna cewa Allah baya son ka bane ba kana ce to ai wani ya cika rashin lafiya ina ganin Allah baya son shi la tunda haka ga manzanni suna rashin lafiya ya nuna rashin lafiya ba shi daga cikin alama Allah yana saka ko yana kinka manzan Allah ma in kai kai rashin lafiya annabi yana ninka mai rashin lafiya mutane biyu ne in ciwon kai kake yi to manzan Allah yana ninka naka sau biyu an gane wani ko ashe rashin lafiya ba alamun soyayya bane ba alaman kiyayya bane wani lokaci ma yakan zama alamun soyayya Allah yakan jarabi ka da rashin lafiya dan ya kankare ma wasu zunubai ko dan ya ɗaukaka ka da daraja na'am na'am Ah, qala faqillaha bima wa'adta to sai annabi ce tunda ka warke ka cika ma Allah alƙawarin abin da ka yi alƙawari gare shi kana cikin rashin lafiya ka yi ma Allah wani alƙawari cika fa qultu ma wa'adtu Allah azza wa jalla shay'a sai ce ah, ya rasulullah ni ban yi ma Allah alƙawarin komai ba qala bala innahu ma min 'abdin yamrad sai annabi ce a'a ka mai alƙawari kai alƙawari lalle babu wani bawa da yake rashin lafiya ya ahrasa Allah azza wa jalla khaira face Allah ta'ala ya farar da alkhairi a gare shi ahdasa Allah sai ya ah, ahdasa Allah ne ko face ya farar ma Allah da wani alkhairi zai ma Allah alkawari zai farar da wani alkhairi ya Allah in na warke zan yi kaza zan yi kaza fatillaha ah, bima wa'adta ka cika ma Allah alkawarin abin da kai kai tunani akwai alkawarin da kai an gane na'am isnadi hadisin da ifi mai inganta hukun? na'am sai ifun eh ya sa wasu lokuta za a ga mutum wurin ko wani za a ɗauka da ya magaji ne ko zafin ciwo ne misali mutum ya kaɗa wasu ta inyar wake zai kaza kaza zai kaza kaza ko yana gaya mutane eh. wani wani magaji ne wani fara gaske ce na san wani hali yake ciki ke na san wani hali yake ciki na'am a lokacin da mutum ya ga yana rashin lafiya Allah ya kusa kamar Allah zai ɗauki ran shi sai cikin Allah ya warkar da ni na rayu zan gyara halayena da zai kuma ga Allah ya bashi lafiya ya rayu da gyara halin shi wani ya cika alƙawari ba duk da hadisin sahihi ne amma ma'anar ma'anar shi hadisin da ibi ne ma'anar shi sahihi a gari shi hadisin ba za mu kama hujjar shi ba amma idan muka duba dan adam in ya rashin lafiya ya kan yi alƙawari eh. mai da shi cewa kowa yana yi eh, to mai da shi cewa kowa yana yi shi ne ya amfani da shi ko In insha Allah kamar yadda aka saba neman taimako a za a nemi taimako yadda aka saba na aikace aikacen da ake yi na ainihin da'awa to da ka taimaka fi sabilillah